Allah ya nuna mana gaskiya Allah kuma ya ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata ‘yan uwa masu albarka a gurguje wani ɗan saƙo nake da shi raddi ne zuwa ga wa'insu malama da kuma wa'insu mutane ku duba lafazin da ne amfani da shi da wa'insu malama da wa'insu mutane na yi yunƙuri ko in ce na yi niyyar haɗe abubuwan ne gaba ɗaya da kuma adadin mutanen gaba ɗaya saboda abin da suka faɗi bai kai na warewa kowa lokacinsa ba abin da suka faɗi cikin abubuwan da zan danna bai kai matsayi ko daraja ko ƙimar na warewa kowa lokacinsa ba saboda akwai abubuwan da suke gabana wanda sun fi wa'annan so da yawa wani zubin mukan tattauna kan matsala ne ba wai don ita zatin matsalar ba sai don wanda ya tattauna a kan matsalar ya karkatar da ƙa'idodi na karatu ya ci mutuncin ƙa'idodi wanda cin mutuncin ƙa'idodin nan ƙofa ne wa jahilai ga kuma waɗanda ba su san addini ba waɗansu masa'il ɗin kuma mukan tattauna ba don su zatin matsalolin ba sai don hanyar sai don hanyar da mai shi ya bi gurin ƙoƙarin fitar da waɗansu daga cikin musulunci kan wata mas'ala da bata kai ta kawo ba haka wani zubin ba na tattaunawa kan matsala sai don miyagun kalmomi da waɗansu suke faɗi a kan wannan matsalar wanda za ka ga ba Allah ne ya ce ba ba manzansa ba kawai molanka ne kitabin ra'asi to in matsala ta kewayi da wa'annan abubuwan to ta cancanci a tattauna a kanta ta cancanta kamar a misali bidiyon da zan danna muku yanzu na wani malami a abuja nura khalid e, za ka ga abin da ya faɗi bai kai a zo a sa kyamara ana ɓata lokaci a kai ba saboda duk mai hankali ya gane duk mai ilimi ya san inda aka dosa to amma munin abin da ke cikin kalmomin da ya yi amfani da su to ya kai a tattauna don a gaya wa al'umma haka a misali abinda prof ibrahim makari ya faɗi a kan maulidi na ƙoƙarin fitar da musulmai daga cikin musulunci saboda ba sa ra'ayinsu ko ba sa abin da suka ƙirƙiro suka sa cikin addini to kaga wannan illar abin da ya kai a zo a sa kyamara amma batun maulidi har yanzu kowa ya waye mai hankali ya san inda aka dosa wanda addini ne a gabansa ya san abubuwan da ake ba addini ba ne duk mai hankali ya gane ai ba mu da lokaci da za mu zo mu taɓata ana ta wannan amma illolin da suke ƙunshe da shi wannan abin to sai kaga ya cancanci a sake mara a tattauna mun gane da Allah ku fahimta sosai sannan ɓaɓatu da wani da ya hau mimbari ya yi ya hakaito ijima'i kaga hakaito ijima'in nan na ƙarya da ya yi hakaito ijima'in nan da danganta wa waɗansu malima abin da yake ba nasu ba yana da matuƙar illa a matafiya ta karatu ka ƙago abu wanda babu ka zo ka manna cikin al'umma to kaga wannan illar abin da ya yi a matafiya ta karatu ga ɗaliban ilimi sun san ba ƙaramin shirri ne da bala'i ba saboda sai sanadiyar halakar al'umma miliyoyi amma ba wai don shi ko ya kai a zo a sa kyamara a kansa to shi yasa waɗannan abubuwan shi yasa na ce zan tattara su gaba ɗaya in musu kwaf ɗaya mu tafi abu na farko shine wani bawan Allah da ya zo ya faɗi wa'insu magunguna ya zo ya ci ya ƙoshi ya faɗi wa'insu abubuwa wanda babu su a karatu da sunan da sunna muka zo nan muka gaya masa cewa ba daidai ba wanda kafin mu zo nan Allah ya yi wa ɗan uwa Malam Bashir Umar Argungu gam daga tar ya kuma ɗora shi a kan daidai ya saka masa da alkhairi Malam Bashir ya bi wannan bawan Allah ta ƙasa don ya gyara masa kuskuren abin da ya yi amma inda zan danna ma odiyan amsar da ya bashi sai ka ga ko kare ba zai shanshana ba sai ka ga tsantsassan zuciya cikin tafiyar da kuma ƙin karɓar gaskiya kawai ya je yana ta wa'insu surute ga abin da aka yi ma gyara ka karɓa kawai a wuce wajen ka tsaya girman kai wanda hakan ya kai sai da na fito ne masa raddi to bayan na yi masa raddin ya koma ya yi wa'insu surutai wanda surutan ba su kai in zo in sa kyamara ba amma shi yasa sai na yi dabara sai in haɗa waɗanda suka yi surutan da shi ma da yi surutu sai in musu kwab ɗaya sai a wuce wajen saboda rashin mahimmancin abin da suka faɗi ga abin da ya fara cewa zan sa muku kuji ga abin da ya fara faɗi zan sa muku kuji wanda na sa muku a baya kun ji shi amma zan maimaita muku abin da ya faɗi ya ce wai ijima'i ne cewa a wannan watan aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda na zo nan na zauna na ce ba ijima'i ba ne na faɗi zantukan malima har guda hudu na cewa a wannan watan ne na ce akwai maliman da suka ce a ramadana ne akwai wanda suka ce a watan safar ne na zo na faɗi zantukan malama guda uku guda hudu kai afuwan amma a maimakon ya je ya janye ya ce kuskure ya girman kai sai ya ki sai ya tafi wani babatu kuma dan ya haƙuri da Allah zan ɗan koma ku ji abin da ya faɗi to kaga irin waɗannan muka bar su tun suna ɓarna kaɗan in suka ji daɗi za su zo su yi barna su lallata al'umma ne haka yake ta iyo an kore shi daga wata ƙungiya ai in dai ƙungiyar addini ce ta sunna dole su kore ka don hatibin laili ne kai tsaya mu sa ku ji hukuncin bikin maulidi a wajen ahalus sunnati wal jama'a a wajen ahalus sunnati shine tatalin hudu ba mu wanda ya ji larabcin da na karanta zai ji na ce hudu ban musakonni biyar take dauke da su idan lokaci in sama halwakat in lokaci ya ba da dama muna da sakonni guda biyar a cikin wannan hudu ba sakon farko shine magana akan maulidi yan uwa masu imani kamar yadda aka sani muna cikin watan rabi'ul awwal watan uku watan da dukkan musulmi na farko da na ƙarshe gaba ɗaya suka yi ijma'i cewa a cikinsa aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga muka ce wannan maganar da ka faɗi babu ita a rubuce muka ce wannan ƙarya ne babu inda aka yi wannan ijima'in ta'addanci ne wa karatu wannan abun fa muka ce ba ka ce wai an yi ijima'i wai dukkanin musulmi na farko da na ƙarshe sun yi ijima'i a wannan watan aka haifi manzan Allah muka ce ta'addanci ne wa karatu babu shi me ya rage ma dan Allah da ka zo juma'ar da ta wuce tun da ka tabbata cikin juma'ar ka ji abin da muka faɗi sai ka zo ka buɗe littafi ka karanto inda ka ga wannan ijima'in an wuce wajen ka karɓa amma saboda kin gaskiya sai kuma gashi kana ta ishara akan abin da muka faɗi akan raddin da muka yi ma kai tarara gefe ka gama ɓaɓatu baka kawo inda aka yi wannan ijima'in ba to da Allah duk wanda ya ce ma kana son gaskiya ai maƙiyin Allah ne duk wanda ya ce so kake al'umma su fahimci daidai maƙiyin Allah ne saboda in so kake al'umma su fahimci daidai in ma dai ka karanta cikin littafi in ma kuskure kai idan karantawa kai cikin littafi zo ka faɗi littafin da aka nakalto wannan ijima'in ambaci sunansa ja baƙin ka fassara idan kuma kuskure ka yi to ga yawa al'umma cewa wannan abin da na faɗi kuskure na yi kaga sai su gane gaskiya amma sai kai taɓaɓatu ka yi waɗanda kake so su saurare ka su ne waɗanda kaza kaza masu neman gaskiya irin ka taya za mu san kana neman gaskiya baka nuna ijima'in nan ba ta yaya za mu san kana neman gaskiya baka ce ka yi kuskure ba wannan abun muka ce ma babu shi a karatu kuma muka ce alamomi sun nuna kawai neman suna kake yan bida'a su yabe ka kawai ka faranta musu to ka gada da ka tashi wannan juma'ar da ta wuce kawai ka nuna ijima'in nan tunda dai ka tabbata ka ji raddin da aka yi ma to nuna ijima'in kawai a wuce wajen kawai nuna in kuma kuskure ka yi daman kai ɗan adam ne ai ni ma mai kuskure ne in kuskure ka yi i bayani ka ce a'a zalla na samu cewa na ce ijima'i ba ijima'i ba ne haka ce kuma magabata na farko da na ƙarshe haba da Allah wannan abin da kai tozarci ne ta'addanci ne wa karatu shi kansa matsala ce mai zaman kanta ka yi da'awar ijima'i kamar yadda imama ahmad ya faɗi yace man idda'a al-ijma'a fa huwa kadhibun yace wa ma yidrihi la'allahu mukhtalafu yace duk wanda yayi da'awar ijima'i ƙarya yake yi makaryaci ne giza ne inji Imam Ahmad yace wa ma yidrihi wa ya sanar shi shi la'allahu mukhtalafu ta yi sun yi saɓani kace ijima'i ne kaga da duk surutun da ka zo kana yi wannan kawai ka nuna inda aka yi wannan ijima'in a wuce wajen fa kawai shi kenan ka gama amma cewa ka yi kana son gaskiya ka yi so kake yi waɗanda suke son su kaza kaza kaza su saurare ka a to ya za a yi a saurare ka baka nuna wannan ijima'in ba ya za a yi a gane kana son gaskiya baka nuna wannan ijima'in ba ya ya za a yi a gane gaskiya kake so baka tabbatar da kuskuren ka ba kuma ka ji inda baka ji bane a yi ma uzuri amma kaji fa wannan ba daidai ba ne ke sa wannan ta'addanci ne wa karatu wato kai girman kai ba za ka iya zuwa ka ce kai kayi kuskure ba kawai a wuce wajen kawai kai ka ce kayi kuskure shine kake ji kai ka zama wani kawai ka ce kayi kuskure a wuce wajen shine kawai kai ba za ka iya ba kuma malam bashir ya bi ka ta ƙasa yi ma tambihi gama da abin da ka faɗi ba haka ba ne amma da zan danna muku odiyon da ya turo malam bashir kare baya shanshana ba ka ji son zuciya tsantsa cikin abu wai a haka kuma kake cewa wa'yansu sun kore ka a cikin tafiyarku to yaya ba za su kore ka ba ba ka son gaskiya yaya ba za su kore ka ba kana girman kai yaya ba za su kore ka ba kana faranta wa 'yan bid'a kana so sai ka yaddar da su yaya ba su kore ka ba ai dole su kore ka ai tafiyar sunna suke su kaga to wannan abin da ya faɗi kenan sai wani abu da ya ƙara faɗi shi ma wanda shi ma muka ce ya zo ya nuna wajen saboda haka fahimtar cewa duk wanda yake da ra'ayin maulidi ka ba ahalus sunna bane ka fahimci cewa wannan nazarin naka kuskure ne domin da wannan kusan duk waɗanda suka gina sunnar suka yi mata aiki sai ka fitar da su daga cikin sunna a kusa kusa yanzu irin su shehu usman bin fodi irin su dan uwansa shehu na gwandu irin ɗansa shehu muhammad bello sarkin musulmi duk sai ka fitar da su daga sunna domin suna maulidi ta ko wannan ma abu na biyu muka ce ma ka nuna inda shehu ibrahim inda shehu usmani yake maulidi da abdullahi gwandu ka nuna inda suke maulidi shikenan fa kawai babu gaddama fa ba jayayya ba son zuciya ba girman kai nuna wajen kawai fa shikenan kawai nuna wajen da suke maulidi ka ba da amsa ka nuna jama'a sai su gani cewa ai ka nuna gashi su shehu usmanu suna maulidi shikenan fa sai ka nuna gurin Allah duk da cewa akwai cewa irin ko ra'ayi ko wani fahimta na ɗariƙa a irin sakkwato amma za ka gani har yanzu irin yadda ake maulidi a gurare su sakkwatawa za ka ga suna kyamar wannan abin kuma sanadiyya shine saboda karatuttuka da suke cikin littafin shehu usmanu amma ka zo kace shehu Usmanu yana maulidi abdullahi gwandu yana maulidi ka nuna inda yake maulidi ya gagara ka ce kuskure kai ya gagara to da allah in kace kana neman gaskiya don allah wa zai yadda da batun cewa kana neman gaskiya don Allah Ka ce an yi ijima'i musulmi na farko da na ƙarshe cikin watan rabi'il awwal aka haifi manzan Allah ka ce an yi ijima'i aka ce nuna inda aka yi ijima'i. Wani littafi ne ya nakalto ijima'i? ko da kitabun ra'asi kai ka nakalto ijima'in ka hau kan mimbari ka faɗi kenan ba a nuna gurin karanta littafin kawai an wuce wajen fa ba wani gaddama fa ba wani jayayya nuna gurin a'a babu gurin kuskure ne ce ne kayi kuskure fito ka janye sai ka ƙara ƙima a idan masu hankali amma kana tarara gefe ka bugi tanki ka can kana ta ihu kan mimbari mai hankali duk sai ka gama sai ce har yanzu kana nan baka ba da amsar da aka tambaye ka ba sai ce har yanzu kana gurin mai hankali kenan mara hankali sai ya ɗauka cewa ka ba da amsa jahili sai ya ɗauka magana karatu kai to kun ji wannan abin yanzu mu koma to mu ji hutubarsa da ya yi ta wannan juma'ar ta wannan juma'ar tsaya ka ji hutubarsa da ya yi ta wannan juma'ar abin mamaki tsaya ka ji tsaya ka ji da Allah sa'annan a sani irin wayannan matsaloli ba cika son magana a kansu ba kuma yanzu ma da nake magana wallahi ina magana ne ga waɗanda hammunsu shine gaskiya san suke a cikin komai su gano abin da yake na gaskiya domin su tafi gare shi amma waɗanda suka mai da kawunan su shafaffu da mai suka ɗauka su ne fariƙun fil jannati suka ɗauka su ‘yan aljanna ne Allah ya yanzu dan Allah wannan ita ce ta wannan satin yanzu dan Allah yaushe za mu ɗauka kai kana magana da waɗanda suke neman gaskiya ne kai ma kana neman gaskiyar baka nuna gurin da aka yi ijima'i cewa a wannan watan aka haifi manzan Allah ba baka nuna gurin ba kace musulman farko da na ƙarshe yaya za ka zo kuma kana cewa kana neman gaskiya mu yadda dan Allah ko kana magana da waɗanda suke neman gaskiya a yadda baka nuna gurin ba dan Allah ai ba za mu taɓa fahimtar ka ba in ka ga mai shi ya fahimce ka ɗan ɗarika ne ko jemage amma dai cikakken ahalus sunna mai neman gaskiya wanda ya san kima ilimi wala ba zai yadda da kai ba kuma ba zai yadda kana neman gaskiya ba ko kana so ka nuna wa al'umma gaskiya wala ba zai yadda ba kawai jemage zai kalle ka ɗan daɗi bida'a amma in kana so mu tabbatar da eh gaskiya kake gaya wa al'umma kake so su fahimta to nuna gurin da musulman farko da na ƙarshe suka yi ijima'i cewa a wannan watan aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi sallama in so kake yi mu fahimci cewa gaskiya kake so al'umma su fahimta to ce ne kayi kuskure wannan ijima'in daga ƙwaƙwalwarka ne ka naƙalto shi ka karanta shi cikin littafi ba sai mu gane amma ba da za a yi sa'an nan a sani irin wayannan matsaloli ban cika son magana a kansu ba kuma yanzu ma da nake magana wallahi ina magana ne ga waɗanda hammunsu shine gaskiya san suke a cikin komai su gano abin da yake na gaskiya domin su tafi gare shi amma waɗanda suka mai da kawunan su shafafu da mai suka ɗauka su ne fariƙun filjan naki suka ɗauka su ɗan aljanna ne Allah ya ba su garantin shiriya waɗanda ba sa buƙatar jin komai daga wajen kowa sun yadda sun amince cewa lallai su suke kan daidai wanda ba su ba kuma akan ɓata yake ni dama ba da su nake magana ba ina magana ne da 'yan uwana waɗanda suke neman gaskiya kuma a shirye kaga ya ce yana magana ne da 'yan uwansa waɗanda suke neman gaskiya to waɗannan 'yan uwan naka da kake magana da su da suke neman gaskiya da Allah nuna musu wannan ijima'in nuna musu wannan ijima'in su wa'annan 'yan uwan nan naka e da kake magana da su da suke neman gaskiya da Allah nuna musu wannan ijima'in tu musulman farko da na ƙarshe sun yi ijima'i cikin wannan watan aka haifi annabi Muhammadu da Allah wa'annan da kake magana da su nuna musu wannan ijima'in tu har ya sauka da kan mimbarin fa bai fa nuna ba fa duk surutu ne da babatu bai nuna wannan ijima'in ba kuma da suke in suka ga gaskiya nan daga kowane ne su karbe ta da su nake magana saboda haka irin wayannan rudadu su sani ni ba ma ta su nake ba kuma ba sa gaba na wujuduhum indi ka adamihim da samuwar su da rashin samuwar su ne a waje na duk ɗaya ne amma ina musu addu'a tare da haka Allah ya ganar da su sannan abu na biyu duk wanda ya ci karo da maqta dina ya ci karo da bidiyo na to ina son ya kar ya kalle ni ni ya kalli me nake faɗi a bisa ka'idar unzur li al qawli la lil qa'ili fal haqqu maqbulun walau min jahili ka kalli na faɗi kar ka kalli ni da kai kana da matsala dani, ni kila kana da wata adawar ka da kila kana da wata hasadar ka wannan gefe kalli me na faɗi shine ka'idar da addini ya dora mu akai da wannan ka'idar ne annabi ya gaskata shedan a cikin hadisin bukhari daga abu huraira annabi ya ce sada kakawa huwa kazu abin da ya faɗa ma ɗinnan gaskiya ne amma shi asalinsa makaryaci ne wallahi kaga farko mu ba mu ma san ka ba kuma ba mu alaka da kai ba ballantana ma hammi ma hasala wallahi ma ba mu ma san ka ba mu matsalan mu da kai kawai shine na kalto ijma'in ƙarya dan ka faranta wa wa'insu da kuma canja mas'ala da jingina wa wa'insu bayan Allah wa'insu abubuwa da ake ganin girman su cikin al'umma saboda ka ɗauka ko ka nuna wa 'yan ɗariƙu 'yan bida'a da suke maulidi cewa fa ai wa'ancan ma sun yi don haka kamar abin da kuke ba wani abu ba ne mai wani muni manya-manyan can ma sun yi jigan can ma yi muka ce to ka nuna inda suka yi mu wannan shine fa matsalar mu da kai ba mai alaka da kai ba ba mu san ka ba kai ka gayyato mu lokacin da ka nakalto ijima'in ƙarya kai ka gayyato mu lokacin da kace shehu usmanu ya yi maulidi kai fa ka gayyato mu fa mu da ka duk wannan babatu na ko in ana da abin nan da kai duk wannan la fa'ida tafihi shi yasa amma to ina so kai aiki kai ma da wannan hadisin kar ka kalle ni ni ban kai ba ban isa ba kuma ni ba koman komai bane amma kalli abin da na faɗi in yayi daidai ka ɗauke shi sannan na uku irin waɗannan abubuwan ban da tayim ɗinsu ba na kuma maraba da su maganganu na raddi ko martani ko kace na ce kan waɗansu matsaloli makamanta waɗannan wallahi ba na son su ina kyamarsu, yanzu ma larura ce ta sa larura larura ce ta sa amma ba na maraba da su kuma kowane mutum kana so ka san yake ko ma page ɗinsa a yanzu kowa yana da page na da'awa page ko na instagram eh, ko na abin da telegram page ɗin mu ko na facebook je ka ga wani irin karatuttuka ne akai karantar da mutane miki wa'azantar da mutane muke, ba ni da wani tayin da zan ɓata wajen mai da martani ko bata lokaci wajen yawan radde-radde a cikin irin wannan al'ummar wanda ta jahilci mafi yawan abin da Allah ya farlanta mata ina kake da lokacin wani tsayawa kana ta radde al'ummar da in ka zo aka yi zube ban kwarya ta kashi casa'in ɗinta cikin ɗari farillan da Allah ya farlanta mata wanda za a tsaye da mutum a tambaye shi a gaban Allah bai tsaya ya hallale su ba su ne kuma wato duk wannan kana ji alamomi ne wato na rashin son gaskiya na wanda yake so ya gudu daga filin daga wani zancen ko a je fejin waye ko fejin mu da muka yi ma raddi a duba duk ba shi aka tambaye ka ba maganar ijima'i da kace musulman farko da na ƙarshe sun yi shine topic ɗin fa shine mahallin niza ɗin fa nuna gurin kawai bayan ka nuna ne in kana da wani bayani da za ka yi ko a je ka ko ai kaza sai ya biyo baya bayan ka nuna ijma'in amma yanzu baka nuna abin da ake tuhumar ka ba sai kuma yanzu ka bashi sai ka koma ka tsallake kana bayanin wani abu da Allah yanzu ta ya za a ce kana son gaskiya ko kuma kana neman wa'ansu su gane gaskiya don Allah bayan baka nuna abin da aka ce ba haka ba ne sai ka tafi ɓaɓatu to ai in dai za ka yi karantarwa ka ba da gurɓatattan karatu to gwara ma baka ma karantar ba ai in dai za ka yi karantarwa ka ba da gurɓatacce guba ba daidai ba ka karkatar da abu kai ƙarya gwara ma baka karantar ma da al'umman ba ai wallahi gwara baka karantar da su ba in dai za ka ɗora su a kan ɓata gwara ma baka ma karantar da su ba kaga wannan zaka shiga cikin wa'anda imamu malik ya ce fa ba a karɓar ilimi a wajensu ma don yake cewa kamar yadda imamu zahabi ya kawo a cikin siyaru a alamin nubala imamu malik cewa la yi ukhadul ilmu an arba'atin ya ce ba a karɓar ilimi daga mutane guda hudu na ɗaya ya ce safihin yu'linu safaha wa in kana arwan nasi wawa wanda ke bayyana wawancinsa a fili karara ko ya fi kowa kwankwada ilimi ya fi kowa ƙoshi da ilimi wannan ba a karɓar ilimi a wajensa nabi biye ce wa sahibi bid'atin ya daɗu ila hawahu da ma'abocin bid'a wanda yake kira zuwa son zuciyarsa ba a karɓar ilimi a wajensa sai na uku ya ce wa man kribu fi hadisin nasi wa in kuntu la attahimuhu fil hadisi da wanda yake yin ƙarya cikin zancen mutane ko da bana tuhuma sai wa annabi ƙarya matukar zai yi ƙarya kamar yanzu abin da kai kenan ka ce shehu usmanu ya yi maulidi ka nuna inda ya yi ka kasa nunawa kaga kenan zai zamanto ƙarya kai masa kenan kace abdullahi gwandu ya yi maulidi aka ce ka nuna wajen ka tsaya rara gefe kake ta iwu kaga zai zaman to ƙarya kai masa kenan kace musulmai na farko da na ƙarshe sun yi ijima'i a wannan watan na rabi'ul awwal aka haifi manzon Allah aka ce ka nuna ka tafi kana ta rara gefe kaga zai tabbata ƙarya kai musu kenan to imamu malik yace wanda yake yin ƙarya cikin zancen mutane ba a karɓar ilimi a wajensa ba a karɓa ilimi a wajensa ko da bai wa manzan Allah ƙarya ba saboda gurɓataccen ilimi zai baka to matukar za ka zo kai ƙarya wa musulman farko da na ƙarshe karantarwarka ina amfaninta ba ilimi fiyo za ka ba al'umma ba kenan bakka da amana ta ilimi wannan kuma ilimin nan da kake gani addini ne amana ne inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin da kake gani addini ne haka ɗaya daga cikin magabata yace yace ku duba wanda za ku karɓa addinin ku daga gurinsa saboda ilimin nan addini ne da Allah duk mutumin da zai ji an masa gyara ya ƙi karɓar wannan gyara ya tsaya girman kai duk mutumin da zai yi ƙarya ya danganta wa wani bawan Allah abin da yake ba nasa ba a nan ba da shi a kai ya cije ya fito yana surutu da Allah ya cancanta a karɓi ilimi a wajensa me zai koyar da al'umma Gurbataccen ilimi karya zai koya musu canja abubuwa zai koya musu wala gwara ma bai koyar da su ba yanzu kaga ya bakkan topic ɗin da ake magana na nuna ijima'in nan da zai nuna na nuna inda shehu usmani ya yi maulidi da shehu abdullahi gwandu ya yi maulidi Di ya bar wannan fagen kuma ya je can yana ihu a bayan fage wato saƙonmu ya kai ma karɓa ne ba za ka yi ba ko girman kai kenan to dole ai su kore ka ai sanadiyar da ya sa wa'ancan ƙungiyar suka kore ka kenan rashin karɓar gyara rashin karɓar gaskiya Shi ne abin da mu ya bayyana mu gare mu da zahiri muke amfani amma ka yi da'awar kana son gaskiya aka kake son gaskiya aka kake so jama'a su gane baka nuna gurin da aka yi ijima'i ba Allah ya samu dace ka ce ka yi kuskure mana sai me mu ma ai muna kuskura ka ce ƙarya kai wa musulman farko da na ƙarshe ijima'in da kace sun yi daga ka yake shi ɗan ne ya ma wahayinsa sai a wuce wajen amma baka nuna ba ka zo kana tarara gefe to kun ji surutan da ya yi, kuma saƙon mu ya kai masa to al'umma waɗanda suke neman gaskiya ku sani cewa wannan ijima'in daga aljihunsa yake ya ƙirƙiro shi ne ya manna kawai saboda ya gamsar da masu yi su ce a aishi irin shafaffe ne da mai na ji wani abubuwa wallahi da kake yi shi wannan baya cikin topic amma da na dan haska ka a shishi ma wato kai zata kake kafi kowa hankali kai zata kake kafi kowa tunani in ka zo kai surutu kana ganin babu amsa akan wannan surutun haka kai kake ɗauka to la kafin ka ƙarasa ka fara surutun mun san amsar da zamu baka wallahi mun san amsar da za baka kafin ka ƙarasa mun san amsar da za mu baka muna kallon ka kuma don dai baya cikin topic ne Allah ya sa mu dace shi yasa dai baka nuna wannan ijima'in ba don haka nan al'umma ku sani babu wannan ijima'in shi ya kirkiro shi kawai don ya yaddar da masu yin maulidi eh, shi ya kirkiro shi ba inda aka ijima'i zantuka ne guda hudu ya karɓi gyara ya tsaya girman kai kuma ba inda shehu dan foliyo ya yi maulidi ba inda abdullahi gwandu ya yi maulidi ya karbi gyara ya tsaya girman kai kuma ya ƙi nuna wajen kai mun rufe fejinka tunda mun haska ka mun rufe fejinka in ka je kai ta ihu ma kamar kana abu ne yadda ake cewa wai mahaukaci ya faɗa rijiya za a tsamo shi ce ku kyale ni ni wanka na nake kai yanzu mun rufe fejinka mun haska ka kowa ya ganka sai magana ta biyu Shi ne maganar wannan malamin na Abuja Nura Khalid kai Nura Khalid ka ji tsoron Allah wallahi ka ji tsoron Allah san zuciya ƙarra cikin zantukanka suna bayyana wallahi ka ji tsoron Allah kai ni na rasa wani irin mutum ne wallahi na rasa wani irin mutum ne Allah shirye ka in mai shiryuwa ne kai tsaya ku ji kai ma haka ai kake kawai zaton ka cewa abubuwan da kake faɗi ba a gane ka tsaya ku ji abin da yake cewa Profesa yi wata magana da take ta yawo kwanan nan cewa wanda baya maulidi ma ba musulmi ba ne amma sai ya yi tawilin maulidin ya ce domin maulidi shine kaunar manzan Allah da duk wanda baya kaunar manzan Allah ba musulmi bane to kaga tawili ne wannan yayi akan tawili ko ba za ka tsaya kana fitina ba to yanzu dan Allah ga duk mai hankali nan ba son zuciya bane tsantsa cikin wannan maganar tasa Prof Makari ya yi wata magana ya ce duk wanda baya maulidi ba musulmi ba ne sai tawili ta maganarsa ya ce saboda maulidi shine san manzan Allah sai ce to akan wili shin za ka tsaya kana fitina to tambayar da zami wa nura khalid daman kai a wajen ka daidai ne a iya kafurta mutum da tawili kenan sai mutum ya tawili daga gurin karan kansa sai ya kafirta musulmi ko wannan ba laifi ba ne eh, wannan ba laifi ba ne ko shi ya tawili ya kafirta mutum musulmi shi ba laifi ba ne a wajenka amma wanda zai tsaya yana magana shi ne mai laifi saboda son zuciya ko haba da Allah kurin ga maganar da za ta kama hankali mana in maulidin ka za ka je ka je can ka je kai ta yi in ɗariƙar ka za ka koma ka je can kai ta komawa amma ka ringa magana son zuciya na bayyana a ciki gaskiya bai dace ba a matsayin ka na babba wallahi ka ji fa shi ya yi tawili ya kafirta mutum musulmi kai baka zarge shi a nan ba amma wanda ya zo yake yi masa raddi shi ka zarge shi saboda son zuciya ko Allah ya shirye ka taji ga kuma maganar da probe ya yi an ƙara sa shi wannan nura khalid din profesa makari wata magana da take ta yawo kwanan nan cewa wanda baya maulidi ma ba musulmi ba ne amma sai tawilin maulidin ya ce domin maulidi shine ƙaunar manzan Allah da duk wanda baya kaunar manzan Allah ba musulmi ba ne to kaga tawili ne wannan yayi akan tawili ko ba za ka tsaya kana fitina ba kaji ko mm. akan tawili ba za ka tsaya kana fitina ba eh amma za ka tsaya kana kafirta musulmi eh akan tawili wannan ba laifi bane ko malam nura khalid wannan ba laifi bane eh akan tawili ka kafirta mutum mai imani wannan ba laifi bane a wajenka eh saboda dan gidanku ne yayi saboda kai ma kana shinshinar abin da yake yi kawai to ai gwara ka bayyana gaskiya ka ce to wannan tawilin da yayi ya kafirta musulmi ba daidai bane yawwa to sai a fahimce ka amma ka ture kafirtawar da ya yi laifi mafi girma ya cire wa mutum imani saboda tawilinsa ka ƙi yin magana a kai sannan kuma ka tafi kana cewa wanda ya zo ya yi magana a kan abin da ya magana shi kuma neman fitina ne shi ba neman fitina ba ne da ya cire wa al'umma imani ko haba nura khalid <laughs> haba malam nura khalid masu hankali ai za su ganka za a gano ka kai ka zata cewa wayo kai bayani kai amma duk wanda ya san abin da yake da na haska ka ai ya gano illar abin da kai kuma ga maganar ta prop mu koma kuma kan maganar magana ma ta saba wa ka'ida ta karatu magana ta saba wa ka'ida ta karatu gata baya maulin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane ina yawan faɗin wannan kun ji duk wanda baya maulidin manzan Allah ba musulmi bane ya karasa yace saboda maulidin manzan sallama shine mujarradin munna da haihuwan manzan Allah to kaga wannan karya ka'idar karatu ne karya ka'idar karatu ne karya ka'idar karatu ne kwata-kwata babu zancen karatu a cikin wannan batu na furo babu zancen karatu ko kaɗan kuma ba ni na faɗi ba ni dai na san ka'idodin ne da suke na karatu da wannan maganar ta saba ai ba prof ne ya fara maulidi ba to in yana so ya san ma'anan maulidi ba shi zai ba shi ma'ana ba waɗanda suka fara yi a baya su ne za su ba shi ma'ana shi ne ƙa'ida ta karatu amma ba shi ya zo daga baya ba tun kafin a haife shi ake yi tun kafin zamaninsa ake sa'an nan kuma ya ba da wata ƙa'ida kaga ai ba daidai ba ne ba daidai ba ne wannan kesa amma tsaya mu ɗan tsaya mu ɗan akwai babban malami dr ahmad bamba ya yi raddi ga irin wa'annan zantuka na mutum ya kalla ya ce duk wanda baya yi ba musulmi ba ne wanda shi ma wata gaba ce ta karatuna eh da zan zo ne shi ma wata gaba ce ta karatuna akwai wani dattijo shi kuma shi kuma da ya tashi ya lankanawa dr ahmad wata kalma ya dr ahmad yanzu ce rabiul awwal ya fara sai ya zama fitina wani kuma bai duk wanda baya maulidi ba musulmi bane me ya alaka wannan magana da ilimi mutane na fadar abinda suka ga dama waɗanda wallahi inda ake malamai ake magana wallahi sai dai su zaman tahiya su yi karatu ba su zauna su karanta ba ko su yi wa'azi ba ba kujerar su ba ce sauraron ma daga nesa baka isa ka zo gaban ba kowa ya faɗi abin da ya ga dama kuma wallahi haka ne kaga yace batta da alaka da karatu wannan magana wanda nura khalid abin da ya kamata ka faɗi kenan kuma haka ne wannan ba wai na kafa wujja ba ne da wannan odiyon a ga wujjar yanzu karanto ma a ƙa'idar kalmomi da ake yin mu'amala da su ake ta'ammuli da su a ƙa'ida wani bak ka zuwa daga baya ka zo ka ƙirƙiro wani abu da wani fikirarka ka zo ka yaɓa za ka gini ne akan na baya da suka fara don haka yanzu waɗanda suka fara maulidi su ne za su faɗi abin da probe ya kamata ya shiru su faɗi amma shi sai ya faɗi amma ba su faɗi ba yanzu ne shi yake faɗi duk ya saba wa da baya duk wanda baya maulidi ba musulmi bane wa ya taɓa faɗi wa ya taɓa faɗi a baya saboda maulidi shine mujarradin munna wa ya faɗi a baya waye a baya ya faɗi wannan kalmar waɗanda suke maulidin sun san cewa maulidin shine soyayyen manzan Allah wanda soyayyen manzan Allah imani ne amma suka ce masa bid'a wannan shine maganar karatu duk malami ko yana ra'ayi ce yake bid'a ce kyakkyawa wato san manzan Allah ne bid'a ko imanin ne bid'a ko aiko imani ya wuce kai kiransa bid'a aiko san manzon Allah ya fi karfin ka kira shi bid'a wallahi wajibi ne imani ne Tanda Dr. Ahmad fa ya faɗi daidai ne fa wannan magana ba ta da alaka fa da karatu wallahi shine maganar gaskiya ta alaka ta da alaka da karatu saboda abubuwa ne guda uku in ma dai shari'a ce take amfani da kalma to akwai ma'anar wannan kalma a wajen shari'a in ma dai mutane ne suke amfani da wannan kalmar to akwai ma'anar wannan kalmar a gurin wa'annan mutanen in ma kuma larabawa ne a larabci ne ake amfani da wannan kalmar to akwai ma'anar wannan kalmar cikin larabci su ne guda uku akwai alhaƙiƙatu shar'iyya akwai alhaƙiƙatu urfiyya akwai alhaƙiƙatu lughawiyya to maulidi ku bashi wace haƙiƙa ce ku bayar da kanku sai mu duba in ka ce maulidi alhaƙiƙatu shar'iyya ne to sai a tambayi malaman shari'a ba furob ba ba wani da zai yi kawai ya zo ya ce ai kaza kaza ya ce ƙoshi a sai a tambayi malaman shari'a sai a duba cikin alƙur'ani sai a duba cikin hadisi sai a tambayi malaman shari'a su ba da wannan ma'anar ko kuma a'a wa'insu mutane ne kamar yadda yake shine maulidi wa'insu mutane ne kawai suka ƙirƙiro shi suka ce a yi shi to don haka tun da suka ƙirƙiro shi akwai ma'anarsa a wajensu shine alhaƙiƙatul rufiya. to sai a koma su su ba da wannan ma'anar duk wanda ya zo kuma a kanta zai yi tafiya ba wai tasa zai ƙirƙiro ba kamar yadda prob ya yi wannan shine maganar karatu ko kuma a'a a ne ake amfani da wannan kalmar to dole kai ma in ka zo sai dai ka bi ma'anarta ta lugha ba kai ka zo ka kirkiro naka ba wannan shine maganar karatu amma yanda Dr. Amal ya faɗi wannan ba maganar karatu ba ce da har ka kirkiro kuma ka kafirta mai imani amma shi Nura Khalid a wajensa duk wannan ba komai ba ne shi yana da 'yanci prop shafaffe ne da mai saboda kai din jemage ne ya kirkiro abu daga kwakwalwarsa ya tawili tawilin da ya saba wa urfin wa'anda suka fara maulidi sannan ya kafirta mutum da shi amma wannan bai yi komai ba a wajenka sai kuma wanda ya ce a'a kada ka zo kai tawili ka kafirta mutum ba daidai bane shi ke fitina a wajenka nura khalid wannan son zuciya ne wala eh, ya san zuciya ne wannan shi yasa abu na biyu kenan sai abu na uku wanda daga shi zan tashi shi yasa nura khalid allah ya shirye ka sai abu na biyu sai abu na uku kai wanda daga shi ne zan tashi akwai wani dattijo wanda yake magana wanda yake yin magana akan wannan maganar ta furo wani dattijo ne Allah ƙara ma lafiya baba amma baba a ringa fahimtar abubuwa kafin a fito a yi magana baba baba kuna da kima kuna da furfura kamar tsohon da muka yi mukabala da shi ne jiya e baba a ringa karɓar gaskiya saboda wannan furfurar tana da kima in ba ku fahimci abu ba baba ku ringa shiru za in sa muku shi ku ji wani dattijo ne shi ma bai fahimta ba ya zo ya yi bayani wani dattijo ne shi ma Allah ya ƙara ma lafiya baba eh, amma baba abin da ka faɗi ba daidai ba ne eh, nan bisa girmamawa baba Allah sarki ka gan shi baba ne zatin Allah yanzu baba tun anan ba ka gano prof ya kwaba ba a wajensa duk wanda baya maulidi ba to a wajensa addinin nasa ne shi musuluncin nasa ne da har yake da ikon fitar da wani saboda abin da shi yake gani haba ba. baba ku ne fa kuke magana akan cewa a daina kafirta fa mutum ba? amma baba da kanka kake cewa a wajensa yadda kasan addinin na prof ne eh, ya cire wanda ya ga dama ya sa wanda ya ga dama wai baba kuma yake maimaita tsaya mu ji baba ya ce dr ahmad bamba shi ya ba da wannan fatawa wacce ta dace da ta prof ibrahim makari cewa duk wanda baya maulidi ba musulmi ba ne in ji wannan dattije in ji wannan baba to baba dr ahmad bamba shi zan bari ya yi ma raddi kace ya ba da wannan fatawa ko baba da ta dace da ta prof to tsaya mu ji prof ka faɗi abin da ya ce duk wanda baya maulidi ba musulmi ba ne sai ka ce ta dace da fatawar Dr. Ahmad Bamba to tsaya mu ji Dr. Ahmad Bamba haka ne duk wanda yake baya maulidi kai ma ka kenan ba musulmi bane tsaya mu ji shi yanzu duk sa'ad la ilaha duk sa'ad da aka ce Rabiul Awwal ya fara sai ya zama fitina wani kuma kwai duk wanda baya maulidi ba musulmi ba ne me ya alaka wannan magana da ilimi mutane na fadar abin da suka ga dama wa'anda wallahi inda ake malamai ake magana wallahi sai dai su zaman tahiya su yi karatu ba zauna su karanta ba ko su yi wa'azi ba ba kujerar su ba ce kaji ko baba kaji baba ya baka amsa ba ba ni na baka amsa ba kace ta dace da fatawar Dr. Ahmad ko magana pro duk wanda baya maulidi ba musulmi bane kace ta dace to ya baka amsa ba ba kai babba shi babba eh kai babba shi babba ba ba yace wannan magana ba ta da alaka da ilimi to ya zai yadda yayi ta bayan ba ta da alaka da ilimi ba ba yace kuma waɗanda suke yin wannan maganar sai dai su tankwashe kafa su yi zaman tayya amma ba dai su karanta ba kaga shi karantarwa yake ba ba yace kuma jama'a suna faɗin abin da suka ga dama kaga wannan sun ci sun ƙoshi ne sun faɗi abin da suka ga dama amma baba kace wai ta dace <laughs> eh, baba kace ta dace to baba Allah ya ganar da kai baba amma dai bata dace ba daga bakin wanda ya magana wannan shine adalci kaga ba yanda za a yi a lazimta masa abin da ka faɗi bayan kuma gashi ya sarraha baba shine ka'idar ilimi fahimtar ka ce wannan kuma fircinsa ne sarihi yanda ake cewa wai la ibrata bil mafhumi inda mu'aradatil mantuqi shi yasa babu abin da ka faɗi ya shashe ne ba a izina da shi saboda ya ci karo da abin da wanda ya maganan nan ya furta da haka abin da ka faɗi ya shashe ne ba shi da amfani la ibrata fihi shi yasa wannan shine ka'idar ilimi to shine abu na uku eh baba kenan <laughs> eh amma dai baba dai baka fahimta ba Allah ya sa mu dace Allah ya fahimtar da baba to wannan shine abubuwa guda uku da ne magana zan buɗe layi a gurguje na ɗan ba da dan dama kafin lokaci insha Allah eh, wayannan ne abubuwa guda uku da na tattauna a kai. da magana shi wancan da ya gama iwinsa bai nuna ijima'in nan ba ya gama surutunsa bai nuna inda dan fodiyo ya yi maulidi ba e, ya gama surutinsa bai nuna inda musulmai na farko da na ƙarshe suka yi ijima'i ba ya gama surutunsa akan mimbari ya gama rara gefe abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu magana furo da shi nura khalid ya zo yana kare ƙarya kawai mutum ya yi ba daidai ba ya kafirta musulmai ka rufe ido kawai saboda kana shanshanar bida'a sai ka kare karya mun haska ka to <laughs> eh yayi tawili yayi ya kafirta mutane shi shafaffe ne da mai daidai ne wanda ya magana akai shi ne ke neman fitina amma wanda ya kafirta mutane ba neman fitina yake ba ko awa malam nura khalid a dai tsoron allah sai abu na uku kuma shine wannan dattijo eh, wanda ya fahimto ya ce fatawa prof wacce take ba ta da alaƙa da ilimi in ji dr ahmad bamba ba ta da alaƙa da ilimi kuma ire-iren masu yin wannan magana ba dai su karanta ba sai dai su tankwashe kafa su zaman tayya su saurari karatu in ji dr ahmad bamba cewa duk wanda baya maulidi ba musulmi ba ne baba kace shi ma Dr. Ahmad Bamba ya ba da wannan fatawar ta dace da wannan <laughs> to baba fahimtar ka ne kuma ta sabawa abin da shi Dr. Ahmad ya sarraha kuma la ibrata bil mafhumi inda ma'aradatul mantuq Allah ya samu dace Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya ka ba mu ikon guje mata assalamu alaikum wa wabarakatuh Wa salam wa rahmatullah. Ya shek ma lafiya. Alhamdulillah ya gida ya ibada dan uwa da wa muke magana. Alhamdulillah malam. Kan ga ni kuma Umar Faruk daga Niger. To malam Umar muna jin ka. Ah malam da ban kawai addu'a ne zama Allah ya kara maka islashi kuma Allah ya kara mana wani suna mazala sallallahu alaihi wasallam. Amin Allah ya mana haka dan uwa. Na gode wallahi. Jazakumullahu khairan. amin amin amin amin malam sannan kuma wancan malamin wancan malamin gaskiya gaskiya idan bai hankali ba Allah sai ya tsaye da shi da shi da shehu Usman dan Fodiyo saboda ya rusu karya wallahi to ya dai ki nuna gurin kuma yana rara gefe to ai shi ne ai saboda da yazo a a shi ai da yazo a nan kulban nashi kusan kusan minti nawa kawai dai yadda wani ɗan kewaye kewaye da bai samu dai ya kawo wurin ba <laughs> to ai ya zaci cewa jahilai za su ga cewa ya yi ne shi abin da ya ɗauka kenan to Allah dai sauki Allah kuma ya sa ya gane mu ma Allah ya mu Allah ya ya ganar da mu amin amin amin Ba su mun to assalamu assalamu alaikum yawa wa alaikum assalam shi yasa ga munan mun sa number waya eh, ga shi nan mun sa number waya a malama nasara kuna jira na a tiktok to zan zo insha Allahu malama nasara zan zo malam jibrin kuma insha Allahu zan aiko muku da littattafanku zuwa jos insha Allahu cikin wannan satin in allah ya yadda eh, in allah da cikin wannan satin in allah da zan aiko muku da littattafanku zuwa jos akwai waɗanda suke gombe akwai waɗanda suke gombe an gane akwai waɗanda suke gombe assalamu alaikum akwai waɗanda suke gombe su ma na bayar littattafan da malam habibi yake yi a isha fm wayanda suke gombe insha allahu zan ba da number wanda za ku je gurinsa ku karba insha allahu wayanda suke gombe in allah ya yadda zan ba shi zan zo nan na faɗi number in allah yadda assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da wa muke magana dan uwa sunana muhammadu daga zani daga ghana to malam muhammad ghazali muna jin ka sheik alkanawi ina ma fata nima ni ma ina amsawa ni ma ina ma fata alkhairi kuma sannan kuma wallahi a cikin zuciya na da raina duka ina fahimtar ga wanda ka yi duka Allah ya samu dace Allah ya kuma ina kuma ina wallahi na rasa ma kan dan saranta magana sosai don gaskiya masha Allah muna kare mu Allah godiya Allah ya sa muna kare ilimi da basira da da kuma a sani gaskiya gaskiya kwasto za a canza da akira kai shi jeje duk abin da ka kama da wallahi masha Allah Thank you. to shi muna roƙon Allah Allah ya Allah shi yadda shi wallahi ni yanzu aka ne ina kan anya mai ina ina tuki ma ne da da kankana kan life na na bidiye ka kada na ga ka samara shi kana ma na sa abin da ke na fahimci abin da ke ah, ina ka sa saboda shi ina ma fata alkhairi Allah ya kiyaye eh, fata alkhairi amin Allah amin jazakumullahu khairan to ga wani alhaji al'amin assalamu alaikum ya haji wa alaikum salam ya zan dan tashi na Allah alwala, ci gaba da magana zan dan tashi na yi alwala oke to masha Allah oke masha Allah da mun ba ba wani dogon bayani zan yi ba ina maka fatan alkali ne zama ka kuma alhamdulillah yadda ake haska muna fahimta a kusan duk wani bayani da ya riga an gama Allah saka maka da alkali. Allah ubangiji ya yi albarka ina maka fatan alkhairi masha Allah na mun gode Allah ya saka da alkhairi tsayan dau wani sai in je in yi alwala ku bari in dau wani sai in je na yi alwala ga rabi'i nan na gani ya yi kira rabi to dan rike mun zan je na yi alwala eh rabi'u ka dan rike mun zan je na yi alwala to assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek yawa ma rabi zan yi alwala dan rike mu na'am na'am to shikira sai ka sai ka gama alwala insha Allah wato da farko dai a malam ya zo ya kawo mutane guda uku wanda gaba ɗaya cikin mutane uku nan Ah, mutane ne wanda suke cin duniyar sunna wato idan na ce cin duniyar sunna su duk inda sunna da ahalin sunna suka tsaya sai kaga sun karkata kuma abun mamaki a cikinsu akwai waɗanda suke da'awar sunna yanzu kamar shi wannan malami da ya zo ma su shehu dan fodiyo a ah, karya da sharri da lakanta musu cewa suna yin maulidi to abin mamaki sai shi wannan malami bai kawo inda maluman nan suke maulidi ba a cikin littattafansu bai kawo inda suka ce ya halatta a yi maulidi ba a cikin littattafansu sai ma akasin haka muka gani wanda malam ya karanta ba so ɗaya ba ba so biyu ba to kuma har yanzu ya iya fito ya tabbatar da kuskuren shi na biyu kuma ya ki ya fito ya yi magana a kan abu. to ka gani akwai alama na girman kai a gurin shi wannan malami wanda bai kamata a ce malamin sunna yana wannan abu ba sannan abu na biyu shi a eh, wannan nuru khalid na jos shi dama wannan ai ya ba a san ma a kiyaye ke kawai wato kamar yana bid'a ne yana shi'a yana sunna to ka gani bayan da za a yi ka haɗa taura uku a bakinka biyu ma batta tauno balantana uku to don haka dole ne ya fito ya mara mashi prof gindi ya nuna cewa prof ya yi tawili kuma bai fito ya faɗi kuskuren prof ba na kafurta mutane wanda ba sa maulidi saboda shi prof ma ya ɗauka ni na rasa ma wato ilimi irin na, na prof yanzu kenan duk wanda baya maulidi irin yanda suke yi ba musulmi ba ne magana shi yadda ta fito kenan kowa kuma haka yi jita sannan kuma na ga wata shekara ko wannan shekarar ne ya fito ya ce wai ai shi ya fito ne saboda ya fitar da waɗanda ake zargin ba sa maulidi wai ba sa son son manzon Allah kenan ko azumi da ahalu suna suke da menene a gurin shi shi prof maulidi ne to to idan haka ne prof wannan magana taka haka kake nufi azumi da ake da sauransu da manzon Allah ya lokacin da ranar ai shi ta zago yake azumi kace shi ne maulidi me yasa ku ba kwayi sai ga kirkiro wani wanda duk shekara sai an yi abu mafi muni a cikin wannan maulidi duk shekara kuma ba ku isa ku fito ku hana ba saboda idan kuka hana waɗanda kuka hana za su fito su ce to ku da kuka ce a yi ai mutane ana ta tuhumar ku ina ina hujja a cikin addini da ilimi a cikin addini har yanzu ku kuka wannan hujja babu ita babu ita babu ita ka ɗauka ka kafirta mutane shi nuru khalid wato tunda ai kuna haɗuwa a gurin maulidi kuna yin maulidi kuna yin duk abin da kuka gadawa tare yanzu shi nuru khalid ya zo ya kafurta, wato ya bu bayan ka kai kuma daga kafurta mutane akan mauludinku ka ka fito kai magana shi kuma nuru khalid yana nan yana bin bayan ka to kaga wannan abu akwai gaskiya akwai babban matsala a cikin ta wanda abu ne ya kamata ku duba girman Allah especially ma dai kai nuru khalid kai yanzu kana kiran kai ahlus sunna ne amma duk mutum mai hankali wallahi mutum mai hankali mai tunani ba sai kana da ilimi ba kana da hankali kana da tunani ka san nuru khalid wallahi tallahi sam ya ce je shi ahlus sunna ne amma duk wani abu da ya saba wa sunna nuru khalid yana nan a bayan shi nuru khalid dan garin mu ne wala na san shi so wannan abu da yake wannan abu ba gaskiya bane sam sam sam kai kuma baba da ka dauko maganar Dr. Ahmad Bamba Allah ya ji kan rai ka zo ka haɗa ta da magana prof. To na rasa ta wacce hanya wannan magana ta zo ɗaya. Sannan kuma na rasa da wani ido shi malam a shi ba bai ga wato maganar prof ta yi daidai da maganar dakta. Ni na rasa ta wacce hanya ya fahimce ta. Tunda abun fahimta fahimta ne, ba ya kamata shi ma inda ya ji wannan karatu da malam ya yi sai fito ya mana bayani ai kaza ai kaza ai kaza tunda maganar nan dai ba da larabci aka yi ba inda ka san su ne masu cewa ba a gane larabci kaza kaza wannan magana da hausa ce wannan garin ma yawancin mutane ma da suke jin wannan karatuttuka sun fi ba jin hausa watakila ma tana iyewa ma sun fi shi problem jin hausa to shi ne ban san ko hausan baba ce ba ta hausa ce baba ya kasa fahimtar ta mai da ita iri daya to kaga wannan magana wannan abu ma ya kamata a babe zo ya mana bayani sannan kuma abun bakin ciki wato to shi nuru kani nuru kani yana da yana yana in short ban sai ma ni yanda zan saka shi a ciki ba yau ka ganshi a mambarin yan shi'a gobe ka ganshi a maulidi jibi ka ganshi yana kiran kanshi a sunna to ni yanzu malam da idan ya dawo da Allah sai ya mana bayani a kan shi irin waɗannan mutane irin su Nur Khalid ba sa nan ba sa nan ba sa nan kuma duk suna yi ne saboda wai a yadda da su a yadda da su kuma ni ban ga yadda za a yi waɗannan mutanen wallahi waɗannan mutanen su yadda da wani wani ahli suna da yake musu kara ba zai taɓa yiwa bai yiwa bai yiwa shi kuma wancan da ya ɗauko maganar maulidi ya jona ta a da su da su wa'annan shehune namu da suka wuce to yanzu sama a ce masu yi hanyar da su yi ko kuma menene yin su ya zama hujja kenan yin su bai zama hujja yin su bai zama hujja ga magana ta ta ibn taymiya wanda ake ta jujuya ta wasu ce ya ce za a iya ba wanda suka yi maulidi lada saboda su. wasu alusun da suka ce ina ba wani za a iya ba su san ko ma fi ibn haka yake nufi to ba daidai ba ne akwai kuskure a ciki to don haka ba mutum bai zama hujja in dai ba manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam a cikin addinin musulunci sai kuma wanda ya dora su akai bayan sa shine sahabban sa ban ba ka bayan da za a yi mutum ya zama hujja bai yiwuwa yawa saboda haka gaskiya mutane a ji tsoron Allah iyakan jin tsoron Allah a rinka faɗa wa mutane gaskiya a rinka faɗa wa mutane abin da yake shine addini eh ba wai a zuwa ga mutane abin da yake shine sai a faɗa wa mutane wato abin da yake shine sarrai wannan ba zai yiwu ba ko a dama kuma ma akwai mutane da yawa da suke fahimtar menene sarrai menene addini menene sarrai menene ilimi menene sarrai menene <clears throat> menene ibada yawa saboda shi dai wannan magana ta maulidi duk shekara sai kaga hujja sabuwa ta zo duk shekara babu shekara daya da za ta zo ta wuce maulidi ba shi da sabuwar sabuwar hujja ko dai su ce wannan ko su ce wannan ko su ce wancan to yanzu ma da abun ya yi tsamari shi profin da ya zo ya ce wanda baya maulidi baya son mazan Allah ai yanzu fitowa ya ce ma ai shi maulidi ma baya nidin ɗin wata hujja wato ka fito kai kawai kenan ka fito kai kawai kenan ba hujja ba sai an ce manzan Allah ya ce ayi ba ba sai an ce Allah ya ce ayi ba ba sai an ce ga yanda za a yi ba ka fito kai yadda ka ga dama gashi abun ya zo ya cirke musu tunda sun fito sun ce a fito ayi ba su ba ko su kansu ma ba su ba shi ka'ida ba sun sake abun maulidin nan a sake yake kawai ka fito ka yanda ka ga dama wannan shekarar gashi na muna ganin yanda ake maulidin wani ka gan shi su mata ga su nan tsirara tsirara wayansu ga su nan ma'aukata ma'aukata wayansu ga su nan dai ga su yanda suke ana ihu ana tsalle ana ana birgima a ƙasa mata suna abin da suka ga dama tsofaffi irin mutanen na wanda tsofaffi wanda dai sun tashi a cikin abidiya kuma daman can su ba wansu da wani magana jin wani karatu ga su nan da a tarwace a tambace dukka gaba daya sai dai abin yadda Allah ya yi to da haka wayannan mutane gaskiya eh, kamar dai shi Nur Khalid gaskiya ni tuntun ma na riga na fita na fahimci cewa wannan mutum ba mutum bane wanda yake son wai magana cewa wai a tsaya a yi addini yadda ya kamata a'a inda shi duk abin shi ai to a ƙarshen ta ma ai shi krista ma da har krista yake so ya jona su gaba daya a tafi daya a zauna lafiya in kuma ban ga yadda za a yi da mushiriki da mai tauhidi su tafi daidai ba bai yiwuwa da ɗan bidi'a da alu suna su daidai bai yiwuwa da kafiri da musulmi su tafi daidai bai yiwuwa tunda su a cikin zuciyarsu duk mutanen nan wallahi a cikin zuciyarsu dan bid'a ne baya son ahlus sunna a cikin zuciyar shi haka take haka an sa musu wannan abun a zuciyarsu sai dai waɗanda Allah ya tsare kafiri ko da mun bai san musu bai yiwa to mushriki bai san mai tauhidi bai yiwa yanzu ka fito ka ce abu manzan Allah kaɗai annabi ya ishe mu to to shikenan ka zama ka samu problem ka fito ka ce annabi ya ishe mu ka samu problem to ka fito ka ce annabi ya ishe mu ka samu problem gobe kuma kai ka fito kai da bakin ka ka fito kake cewa wanda baya son manzon Allah ba ba musulmi bane wannan magana akwai akwai tuka da warwara a cikin ta a yanzu da za a ce to a yanzu an yadda an yadda za a yi maulidi amma annabi kai za a ma maulidin nan wallahi tallahi mutanen nan sai kaga sun tada sai kaga sun ce ca sai an ma shehu to kaga asalin maulidin daman ce shehu ake so a ma sannan kai prof da ka zo ka ce duk wanda baya maulidi ba musulmi ba ne domin sha jin fa malam ahmad al-ilmu zinatul fataya ya ce shehu tijjani bai taɓa maulidi ba shehu tijjani bai taɓa maulidi ba mahaifin shi bai taɓa maulidi ba mahaifin shi bai ta taɓa maulidi ba ɗaliban shi gaba ɗaya ba wanda ya taɓa yin maulidi to ka fito ka ce duk wanda baya maulidi kafiri ne kuma maulidi kai kana faɗa a wannan lokacin da kai wannan magana kana nufin maulidi irin maulidi da kuke yi idan saboda idan ka yadda cewa san manzan Allah noma san manzan Allah shine maulidi to ai ka fito ka fitowa kuma yi magana ka ce ya za a yi a ce ahlus sunna ba sa san maulidi mutanen da suke kaza mutanen da suke kaza mutanen da suke kaza to ka san da wannan abun shine kuma ka zo ka ce ba musulmai bane eh a wannan magana akwai akwai akwai yadda ya kamata ya kamata dai wallahi mutane dai a san abin da san abin da suke faɗa saboda yanzu nan a duniya an ka fito kai magana dama especially a social media to a duniya ka yi ta ba wani zancen wai zawiya an gama zawiya yanzu ba maganar zawiya jiya mun ga karatu sosai tsakanin malam da baban nan dattijon nan Yadda su wa'ancan din suke yi haka baba ma ya zo ya yi ya yi ya yi dai ya dan karkade mutum da dai malam shi ce ne ya jajirce a tsaya a haka a ci gaba a haka ya faɗi gaskiya wato a tsaya kar a tafkara sauka akan tafi haka baba dai ya gama ya gangare wannan magana gaskiya a duba ta shi kuma wannan malami da ya zo ya magana kan su shi hudun fodiyo da cewa eh, sun yi maulidi kai ka ji ba wai suna maulidi <laughs> to suna maulidi kawo littafi a yaushe suka yi a ina suka yi tunda ne suna maulidi eh Allah ya sauke Allah Allah ya jaddada mana imanin mu kuma Allah ya bar mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kana bin mutum duk wanda Allah ya taimake shi ya dora shi akan sunna ya bi ta yana kuma binta to wallahi tallahi ba karamin taimako Allah ya mishi ba sai ka zama ɗa sai ka zama ɗa intacce saboda eh, bidiyar suwaye da waye duk wallahi bauta ne bauta ce za a yi a ɗora ka abun akan abun da addinin musulunci bai yarda da shi ba akan abun da addinin musulunci bai koyar ba sannan kuma ka ɗauki abun nan har fiye ma da yadda addinin musulunci ya koyar eh wannan abu akwai akwai akwai abun magana akwai akwai wato akwai ciwo akwai ciwo sosai wallahi kuma ciwon a ba shi bane wai ciwon wai a wai ba a su waɗanda aka yi wanda suke wannan abun abun tausayawa ne kai kuma da Allah ya dora ka akan sunna sai ka gode ma Allah Allah ubangiji mu ya datar da mu sannan ya dawoma da mu akan binne wannan abu kan bin wannan sunna ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bidiya ai akwai wahala akwai akwai wahala wallahi bidiya wahala ji sabanta kawai kawai wani shehu yana cikin gida yana kwance yana abin da ya gara ma ku zo ku ta sujjada mushi kuna kwaso kumun ku wahalar da kuka kuna kawo mushi yanzu fa shi wannan maulidi da mutanen na suka tayar sai an yi sai an yi sai an yi sai an yi ba fa kwaban sa ciki ba kwaban su ba sa sakawa ciki duk wanda duk wani lokacin maulidi yana nan akan wani lokaci ne kamar na adashe wanda an riga an tara adashen zuba musu kawai aka zuba musu kwashewa kawai za su eh to ta yaya za yi kai kana ganin dama mutanen nan in an yi magana akan maulidi su yi shuru bai yiwuwa bai yiwuwa ba wani shehun da za ka yi magana akan maulidi ya yi shuru bai yiwuwa mutane na wanda suka riga suka riga suka kafa kansu akan ci da addini sun kafa kansu akan ci da addini to yanzu kuma duk irin wani abubuwa da ake bi ake cin mutane ake kwasan kuɗin mutane ta hanyar addini da sauransu duk ahalin sunna sun fito an zo an toshe gurin yanzu sai ya zama kawai ishi wannan maulidi shine hanya ɗaya ta neman kuɗi to malam bayan da za a yi ku zo ku yi magana akan wannan maulidi su shuru bai yiwuwa shi kai shi nuri khalid da ka jera faɗan wannan abun maulidin nan yake yi yake yi tas saboda haka dai malam na ka dawo eh Allah ya saka da Allah ya saka da Allah amin nayi sallah na Allah ya saka da alƙa amin to ina ganin waye ya kira bayan shi to gaskiya ban ga wani wanda ya kira ba sai wani gashi nan tsaya mu ɗauko shi daga shi sai in tashi daga shi sai in tashi Eh daga shi sai in tashi wannan su ne abubuwan da da muka tattauna saboda a fahimtar da al'umma allah ya ganar da su kuma assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam barka dai lafiya ga ya ayyuka wala alhamdulillah suna na lawali umar saddauna daga zamfara lawali umar saddauna daga zamfara muna jin ka watanni eh, mana alkami don allah ka yi haƙuri kakka damu wa yake magana ka ji ana eh, da allah irin waɗanga abubuwan da kaka yi na raddi da menene da menene kai hakuri da Allah tambayar da naka so umma me fa'idar su ga addinin musulunci kuma wace irin ganewa aka so a yi ga al'ummar musulmi hello na'am ina jinka eh ita dama ita an tambayar da naka so ma kai hakuri eh menene tambayar ka na ce ma waɗanga eh, rajje-rajje da haka sai ka ɗauko wanga malami ila ga tiktok ka ganshi ila ga wani abin ga ka ganshi sai ka ɗauko Hello? Na'am ina jin ka. Yau ka ji tambaya ta? Eh cewa wannan raddan-raddan da nake menene amfaninsa ga addinin musulunci. Mm. To amfaninsa ga addinin musulunci amsa ɗaya kafin nima in ma tambaya zan fara baka amsa shine ka'ida. Amfaninsa ga addinin musulunci shine ɗora musulmai akan daidai da nuna musu ba daidai ba. shine amfaninsa ga addinin musulunci amsa ka kenan da Allah ni ma zan ma tambaya Da Allah sa na san tambayar da Allah kaga waɗanda ne karatu a kansu eh. to da Allah abinda prof Ibrahim Makari ya faɗi duk wanda baya maulidi ba musulmi bane daidai ne ko ba daidai bane eh to ka yan ba da amsa tambaya in akwai bayanan na kasu ni kuma in kaga bai kamata bayan da na baka amsa direct in ma za ka yi wani bayani kana ji ya biyo bayan amsarka ai amsar ba za ta amsa ba dole na bayanin daidai ne ko ba daidai ba ne kaga amsa na baka secret saboda ina son jama'a su gane daidai ne ko ba daidai ba ne kawai abin da ni na ce ma kenan da Allah kai mana bayani kaga ka zo kamar alamun kana son gaskiya abin da probe ya ce wanda yake baya maulidi ba musulmi ba ne daidai ne ko ba daidai ba ne kawai ba na amsa daidai ne duwanda yake baya maulidi ba musulmi ba ne ko Allah ne ya faɗa ka ko manzan Allah kaga shi yasa nace ma ka bari akwai tambayi akwai abin da ka so Allah ne ya faɗa haka duk wanda yake baya maulidi ba musulmi bane ko manzon Allah eh, tsaka da yanzu kai saboda Allah tsaka ka yanzu kai saboda Allah kaga da ka fito ka ce min kai dan dariƙa ne dariƙa ka zo karewa da ba ka wahala ne ba amma ba matsala tunda ka ce daidai ne duk wanda yake baya maulidi ba musulmi bane to ga ya mana hujjarka nayi shiru eh muna jin ka hujjata abinda prof a fahimta ta abinda prof ka magana in dai musulmi yana ansa sunan shi na musulunci to haihuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dole ya ji farin ciki cikin zuciya ta daɗa ko da bai tara jama'a ba amma cikin zuciya ta yi. zai yi farin ciki da cewa a ah, to watan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zagayo to ko cikin zuciya ta yi farin ciki to prof yana magana cewa to ai yayi maulidi amma in cikin zuciya kana bakin cikin cewa watan da an ka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagayo ko kuma baka ji daɗin haihuwar sayyidina rasulullahi ba to kaga ba a kiran mutum musulmi abin da ni fahimta kenan ga magana prof da Allah wannan maganar <laughs> ya da Allah wannan maganar da prof ya faɗa ka mhm. fahimta Allah ne ya faɗe ta ko manzon Allah to yanzu kai a'a kawai da Allah ka bani Allah ne ya faɗe ta ko manzon Allah kawai abin da ni nace ma kenan da Allah kaga bai kamata da ka fito a matsayinka kamar dan ba na ba ka ce dariƙa ka zo karewa tunda ka zo ka ce furb ya faɗi Allah ne ya faɗi ko manzon Allah Malam Alkanawi. A'a ba wani malam Alkanawi ba ma'ansa da Allah ba wani malam Alkanawi Allah ne ya faɗi ko manzan Allah. kawai abin da ni na ce ma kenan babu ruwana da wa'insu abubuwa da ake wannan magana ta prop Allah ne ya faɗe ta ko manzan Allah kawai abin da ni na ce ma kenan wa'insu akwai abubuwa ni ban tambaye ka wannan ba za ka gaya min za ka ban wujja ko surutu za ka tsaya in sauke ka za ka ban wujja a kan wannan magana ta prop ko kuma ba za ka ban wujja ba duk wanda bai kuma bai ji daɗin haihu annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ko ni na ce ba musulmi bane kamar duk ba kana ji duk ba ruwa na da kai ka ce kai waye kai Allah ya ce manzon Allah ya ce kana da shi in baka da shi da Allah in sauke ka sai ka turo shewunka baka da shi baka da aya ko hadisi to kai aya gare ka ko hadisi a to shikenan to sai an jima ai sai ka ce dan dariƙa ne kai abin ya baka haushi Eh, wato kana so ne mu bakku kubata addinin musulunci kowa ya ci ya koshi ta masa karo ya sha ruwan sanyi sai ya fito ya ƙirƙiro wani abu shaidan ya masa wahayi ya kafirta wanda ya ga dama ya shigar da wanda ya ga dama cikin musulunci shi wannan daidai ya yi a fito a ce abin da ya yi hakan ba daidai ba ne ku shi ne kuke jin haushi mu bakku kuɓata addinin kenan ai da ka ce min ɗan ɗariƙa ne kai tun farko da baka wahal da ni ba ai ka ce kare shi ka zo yi amma baka da wujja abin ya baka haushi ya baka haushi to waye ce ma maulidi shine son manzon Allah ma farko ma kenan shi prof shi ya fara maulidin wayanda suka fara maulidin ne za su faɗi me yasa suke yi ba shi ba za su faɗi ma'anan maulidin ba shi ba wannan shine da ilimi yasa furon ba magana ilimi yayi ba kawai ci yayi ya koshi ya kago ya faɗi kuma kai ka ji haushi saboda an ce ba daidai yayi ba ka fito a sunan dan ba ruwana za ka yi gyara ashe dan ɗariƙa ne kai ba ka da wujja ka da aya ko hadisi molan ka ne kamar da yana shi ma furon ɗin ba shi da aya ko hadisi Allah ya shirye ku amma dai ka haska kanka lawali lawwaluwa kake <laughs> lawwali Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi